يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله على جتم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كأدى إيريا إيريا bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 29 ga watan Rajab watan bakwai a jerin watannin hijira shekara ta 437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 6 ga watan 5 shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin اللؤلؤ marjan فيما اتفق عليه الشيخان na Muhammad Fuad Abdulbaqi

ko babu dalil ala anna hubbal ansari min al-iman babin da ke bayani ko babin da ke ambatan dalili akan cewa ƙaunatar mutanen madina da suka taimaka wa manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin imani hadisi na 47 hadithu anasin hadisin sahabin annabi anas Allah ya dade shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Qala ya ce ayatul imani hubbul ansar ayatul imani hubbul ansar alamar imanin mutum ƙaunar mutanen madina san mutanen madina wa ayatun nifaƙi alamar munafurci tattare da mutum bogdul ansari ƙyamar ƙin mutanen madina akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari irin wannan hadisi fi kitab al-iman babi na goma babu alamatul imani hubbul ansar babin da ke bayani akan cewar alamar imanin bawa ƙaunar da soyayyar mutanen madina hadisin da ke bai da shi hadisi na 48 hadisul bara hadisin sahabin annabi bara dan azib Allah ya yarda da shi qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su wa ta'ala gare shi yace al'ansar mutanen madina la yuhibbuhum illa mu'min babu mai san su sai mumin, wala yubghiduhum wala yubghiduhum illa munafiq kuma babu mai kyamarsu da ƙiyayyarsu sai munafiki faman ahabbahum ahabbahu Allah duk wanda ya so su ya kaunace su Allah zai so shi ومن أبغضهم أبغضه الله wanda kuma ya ƙi su shi Allah zai ƙi shi akhrajahu bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi fi kitab al ansa, fi kitab a wato anin kitab da ke bayani akan matsayi na mutanen madina shine kitabi na 63 babu hubbil ansar babi na hudu a ƙarƙashin kitabu manaƙibil ansar wanda ake cewa babu ƙaunatar mutanen madina waɗannan hadisai guda biyu na farko daga cikinsu mun je an karbo shi daga sabon annabi anas allah yarda da shi daga annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ƙale shi ayatul imani hubbul ansari alamar imani ƙaunatar mutanen madina wa ayatun nifaƙi alamar munafurci kuma bughdul ansari ƙiyayyar mutanen madina to wannan hadisi imam muslim ma da ya rawace shi ya rawace shi amma shi da lafazin ayatul munafiki bughdul ansari nan kuma abin da aka ce ayatul imani farko ko shi a nasa ayatul munafiki bugdul ansari alamar munafiki ƙiyayyar mutanen madina wa ayatul mu'mini hubbul ansari alamar mu'mini kuma ƙaunatar mutanen madina to wannan lafazin na imamu muslim ya fito mana cewa da aka ce ayatul imani daidai yake da ayatul mumini da aka ce ayatul nifaki a ruwayar bukhari da muka ji lafazinta daidai yake da ayatul munafiki an gane ko alama ce ta imani alama ce ta mumini alama ce ta munafiki alama ce ta munafurci an fahimta ko yawwa kuma imam muslim ya rawace shi da lafazin hubbul ansari ayatul imani ƙaunatar mutanen madina alama ce ta imani wa bughdhum ayatun nifaq ƙinsu kuma da ƙyamarsu alama ce ta munafurci to da lafazin da muka ji na farko da wannan na biyu da kuma lafazin da muka ji na ruwa da imam bukhari duka dai saƙo guda suke bayarwa sai dai bambancin lafazi da aka ce ayatul imani hubbul ansar alamar imani ƙaunatar mutanen madina san mutanen madina shi ne malamai suke cewa abinda ake nufi a nan yana daga cikin alamar ingancin imanin mutum da gaskiyar ƙudurinsa na musulunci ya kasance yana ƙaunar mataimakan manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka ba da dukiyarsu suka ba da rayukansu don taimakon addinin musulunci da kuma manzan musulunci saboda haka ƙaunatarsu alama ce ta akwai imani tare da wanda ya ƙaunace su ƙaunatarsu alama ce ta cewar mai ƙaunatarsu mumini ne da aka ce wa ayatun nifaƙi bagdul ansar alamar munafurci kuma ƙiyayyar mutanen madina nan kuma abin da ake nufi ina daga cikin alamomi na munafurcin mutum da mugun nufinsa da ɓacin abin da ke cikin zuciyarsa ƙiyayya ga mataimaka manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da ku wanda ike wannan ƙiyayya gare su ya bayyanar da musulunci a fili wannan abin da ke cikin zuciyarsa na ƙiyayya da ƙyama ga mataimakan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na tabbatar da cewar shi munafiki in abin ya fito fili bayi masu gani in bai fito fili ba a nan a duniya za ga ana mu'amala da musulmi amma ba a san da munafiki ake zaune ba idan Allah ita shi alƙiyamarsa sai ya ware. ya zama cikin irin wani za annabi zai hange su ce al'umma ta al'umma ta ce na ai bayan ka sun saba sun canza ba akan abin da ka tafi ka ba al'umma suke kai kai ba ka tafi ka ba al'umma suke wanda suka taimake ka ba an fahimta ko malam imam abu ja'far tahawi Allah ya ji kansa da rahama shi ma a littafinsa na matulul aqida at-tahawiyya ya yi bayani a game da abin da ya shafi sahabbai a dunkulansu gaba ɗaya sai yake cewa wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan ƙaunatar sahabbai gaba ɗaya da muhajirun da ansar da suka taru suka tallafa wa addinin Allah suka taimaki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ƙaunatar su addinin musulunci mai ƙaunarsu alamu ne na cewar yana kan turbar musulunci wa imanin ice alamu ne na imanin wanda yake son su wa ihsanin kuma alamu ne na mai kyautatawa ne ga bayan Allah na ƙwarai sannan sai ce wa bukuduhun ƙiyayyarsu kuma kufurun kafirci ne wa nifaƙun da munafirci watsa guyanun da shishigi kenan wanda kaga ya zarme kafir yana kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kafiri ne munafiki ne mai shishigi ne wannan shine abin da malamai masana sunna suke kai cewar waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yadda da su radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su sun yarda da shi sun yarda da Allah Allah ya yarda da su wani kuma ya zo ya ƙi su to a fakaice ba ma manzo ba Allah da ya ce ya yarda da su yana cewa kai ka yarda da su ne ban yarda da su an fahimta ko? ta nan malamai suke bayanin kafurtar wanda ya kisa habbai na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ke bai da wannan hadisul bara hadisin sahaban annabi bara dan azi qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce. Al'ansaru la yuhibbuhum illa mu'min mutanen madina da suka taimaki musulunci suka taimaki manzo sallallahu alaihi wasallama babu mai san su sai mumin wala yubghiduhum illa munafiq kuma babu mai kin su sai mutumin da yake munafiki faman ahabbahum wanda ya kaunace su ya so su ahabbahu Allah Allah zai so shi waman abghadahum wanda ya ƙi su abu shi ma Allah zai ƙi shi wannan lafazi lafazin ruwayar Imam bukhari idan ka koma cikin sahih Muslim ka tara shi ma irin wannan lafazin ya rawaita saboda haka Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun haɗu kan lafazin wannan hadisi kamar da suka haɗu kan rawaito shi daga sahabar annabi bara dan azib a hadisin da ya gabata da kuma abin da ya gabata a wannan hadisin hadisan guda biyu suna sanar da mu matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutanen madina sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam da suka yadda ya baro garin makka da aka kuntata masa aka tuskuna masa aka matsanta wa sahabbansa ya dawo wajensu duk abin da zai same shi ya same su duk abin da ya tunkaro shi su tunkare shi sun yadda ko za su ƙari ko za su rasa dukiyarsu ko za su yi ta rayukansu ko za su yi ta 'ya'yansu ko za su yi ta duk wani abu da suke su za su bai wa annabi da musulunci gudunmawa to wannan yana nuna matsayinsu da har Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzansa da ya furta wa al'ummarsa cewa ƙaunatar waɗannan bayan Allah alama ce ta imanin wanda yake ƙaunarsu kenan a alamomi da suke nuna wane mumini ne banda sallah banda ga kana zakka banda ga ka tafi aikin hajji ko banda ga kana azumi to a ji kana kaunar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi kana kaunar mutanen Madina suka taimaka masa alama ce daga alamun da ake iya gane kai ma mumini wani matsayi ya kai a ce ka zama alamar da Allah ya sanya wa bayi a ban ƙasa ta gane wanda ya imani da shi a ga yana son ka ko manzo ya nuna cewar ƙaunatar su alama ce ta imanin wanda ya zo daga bayan su ike ƙaunar su ashe sun zama wasu na musamman da Allah ya bai da su a ƙaunace su alama ce za a gane wani wanda ya zo bayan su yana da imani ko ba shi da imani tunanan darajarsu da girman matsayinsu a gurin Allah Ka ga masu waɗannan darajar me za ka yi da kake tunanin cewa za ku yi kankan kan ko kunnan doki ko ku ja da kai da su ba zai yi ba ki sa manzo a dunkulai ke cewa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah game da na ina sanar muku da cewa idan da a ce ɗayan ku zai siyar da misalin kwatankwacin dutsen uhuru na zinari sakayyar da zai samu daga wajen Allah subhanahu wata'ala ba za ta yi daidai da cikin tafi biyu da sahabi ya ɗauka ibayar ba Ice kai in takaice muku ko cikin tafi ɗaya ba zai kai ba kaga dai cikin tafi ɗaya ko biyu a hada shi da girman dutsen Uhud zinare ai misalin ba karami bane to aka ce ko haka kai zinare kake to bare kuma ba yanzu ba ba a kyautar zinara neran ma makewa ake an fahimta ko ana tsitsitsi din nan wani ba zai iya taimaka wani ba to wanda ma iya da zai dauka ibari in ya bayar ba zai kai rabin cikin tafi bi ma'ana tafi da na sahabi da ibari to so nawa suka bayar wanda su abin su baya tsone musu ido akan a taimakon addinin Allah fita za su yaƙi su yadda za su yi taransu amma su zo a ce babu abin da za ku hau na abin hawa kuma tafiyar nan ba kusa ba ce su juya suna kuka za a tafi ba su sun yadda su rasa ransu a tafiyar amma an ce ba abin hawa suna kuka yanzu za a tafi ba su kenan to me za ka ki kama waɗannan ba zai ba mai sauƙi ba ne ba ma zai yi ba to sannan bayan haka daga cikin matsayin da Allah ya musu Allah subhanahu wata'ala ya sanya su a matsayin ƙaunatarsu alama ce take nuna eh, alama ce take wannan bawa munafiki wanda yake kin su ma'ana ana iya sanin munafiki daga mumini ana iya sanin mumini daga munafiki daga ƙaunarsu ga sahabban annabi mutanen madina da mawasunsu da kuma ƙiyayyarsu ga sahabban annabi mutanen madina da mawasunsu sannan wannan hadisi yana sanar da mu ko waɗannan hadisai mun haɗa su gaba ɗaya na ƙarshen su yana sanar da mu cewa Allah yana ƙaunar wanda yake ƙaunar mataimakan manzan Allah mutanen madina kuma Allah yana kin wanda yake kin mutanen Madina mataimaka manzo sallallahu alaihi wasallam kenan in maka kalli waɗannan hadisai da muka koya suna sanar da mu da muka ce ayatul munafiki thalathu a karatun da muka yi alamomin munafiki guda uku ko ana gaya maka akwai ƙari ko a karatunmu na yau gashi an zo shi daga cikin alamominsa a ga yana ƙin mutanen madina da suka taimaka wa manzan Allah sallallahu alaihi ko kace yana kin sahabbai an fahimta ko alama ce ta cewar munafiki musulunci sa ba na gaskiya ba sannan a dai hadisin da yake cewa dangane da bawa mumini wanda wato ainihin ike ɗauke da halaye guda uku alama ta cewar shi wato mumini ne ya zama yana ƙaunar Allah da manzansa an yuhibba Allah wa rasulun sannan kuma ya kyamaci ya koma cikin kafirci kamar da yake kyamatar a jefa shi wuta ya so wato ainihin bayan Allah ya zama ba zai su su ba sai don saboda Allah maɗaukaki to a ƙarƙashin cewar in za ka so bayi ka so su don Allah to ai san sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi san mutanen Marina suka taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama ai so ne na don Allah in banda haka mai suke da shi da wasu bayin ba su da shi na kunne na ido na baki na hanci na kaza na kyau na kaza amma me sai Allah ya fifita su da abin da wasu ba su da shi sun kaunaci manzo sun taimaka masa sun taimaka wa addinin Allah wannan yasa suka zama lalle a so su a kaunace su kiyayya kuma munafurci to bayan haka malamai suke cewa wanda ya bi ta irin wannan hadisan ya karanta su ya fahimce su ya kamata ba ya kamata ba lallai ya sani abin da ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na saɓani yanzu ai mu an gaya mana mai son su wanda Allah yake so ne mumini ne mai ƙin su munafiki ne wanda Allah yake ƙi ne to yaya su a lokacinsu har wani ya ɗau makametin karuwan ina ƙaunar tsakaninsu ko a mai wa shi ɗaya gaya ma wannan to da wani ya kashe wani a cikinsu sanda suka yaƙe-yaƙe yaya matsayinsa ya kashe wanda Allah yake so yake son wanda yake sa an fahimta shi ne malamai suke cewa kamata lallai ne ma ka fahimta cewa wannan abin da ya faru da su a tsakaninsu ya faru da su ta hanyar ijtihadi suna ga wasu su sun kauce daidai bari su dawo da su kan hanya ba fada ba ne na ina kinka kana kina an fahimta ko a'a karawa ce ta ina ga ka kuskurewa daidai a wata mas'ala bari in dawo da kai kan hanya kai kuma kana min kallon na kuskurewa daidai a wannan abin bar ka da ni kan hanya to da ka ababin ijtihadi Shi shine malamai suke cewa wanda ya dace daga cikin da daidai ina da lada biyu ladan ijtihadi da dacen da wanda ya kuskurewa daidai a cikinsu, yana da ladan kokarin sa ne ya dace da daidai kuskurensa kuma abin gafartawa ne kuma Allah ce yardaddinsa ne wanda ya yarda da shi abin da ya masa irin wannan ba komai bane akan abin kirkin da ya gudana an fahimta ko to malamai suke cewa abin a fahimci wannan ne a tattare da fahimtar waɗannan hadisi sannan imam muslim ya rawaita hadisi wanda aka karbo daga sahabin annabi abu huraira da sahabin annabi abu sa'id dukkaninsu da abu huraira da abu sa'id suka ce manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir babu mutumin babu mutumin da zai ki mutanen madina kuma a ce wannan mutum yana mai ba da gaskiya da Allah da ranar lahiya, in ka ga ya ƙi su to bai ba da gaskiya da Allah bai ba da gaskiya da ranar lahiya. kenan da aka ce munafiki ne ko irin su malam imam abu jafar tsahawi da yake cewa ƙinsu kafirci ne da munafirci da shishigi an fahimta kenan sun fahimci cewar da aka ce wanda iki su munafiki ne ba munafircin aiki ake nufi ba irin wanda muka faɗa alamomin munafiki uku ne muka ce idan musulmi ya yi ƙarya ba a cewa ya kafurta in ya karya alkawari ba a cewa ya kafurta in yi ha'inci ba a cewa ya kafurta to ba irinsa ba ne a nan an fahimta ko munafurci ne na ƙudiri domin da ƙauna da ƙiyayya a zuci suke an fahimta ko ba a aikin gaɓɓai irin wannan nan na harshe ya furta ko kuma ka abin nan an fahimta ko saboda haka abin da ya samo asali daga ainihin zuciya in har ka mutum ya kai ga yana furta zagin sahabi to bai kai ga furtawa a harshe ba sai da abin ya sami gindin zama a cikin zuciyarsa sannan ya fito kan harshe an fahimta ko so da fito wannan hadisin da yake cewa ba mai kin mutane babu mutumin da zai ki mutanen Madina kuma yana ba da gaskiya da Allah da ranar lahira kenan sai ya kafircewa Allah da ranar lahira zai kai ga kuma ya ki su to da su masu san Allah da ranar lahira masu ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ne to kuma idan kana san Allah da ranar lahira yaya waɗanda kuka yi tarayya da su a wannan za ka ƙi su ba zai yiwu ba sai in kun raba hanya sannan imam abu nu'aym a cikin mustakhraj shi ma ya ambaci hadisi daga wato anin bara ɗan azib Allah ya yarda da shi ya zo da cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man a habbal ansara wanda kaga yana son mutanen madina wanda kaga ya kaunaci mutanen madina babi hubbi a habbahu sanda yake yi min ne ya sa ya so su saboda yana kaunata kuma sun taimaka min sun taimaka wa isar da addinin da na yi sakamakon haka sai ji su ma yana son su mana san su ya haifu ne daga san da ake wa manzan Allah na Muhammad sallallahu alaihi domin mataimakansa sannan ya ce wa man abghadahum wanda kuma ya kisu fa bi bughdi kiyayyar da ike min ce ta taso ta faɗo kansu saboda kin da yake min ne ya kisu ashe in ka mai kin sahabbai ka ce makin manzan Allah ba ka laifi ba ba ka bata ba da nassi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga mai san sahabba na ka ce masoyin manzan Allah ka yi daidai manzo ne ya faɗa cewar masoyinsa ne wanda yake son su. an fahimta ko wannan shine daraja da matsayi da Allah iya waɗannan bayan Allah da mukami da Allah ya sa saka taka da waninsu bai taka shi yasa magabata suke cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya dubi zakatan bayi kaf sai ya ga babu bawa da ya cancanci ya bashi matsayin manzo na ƙarshe mafificin dukkan bayansa irin manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gamsu zuciyarsa take dukkan zuciyar sauran bayansa. shi sa ya dora shi akan wannan mataki sannan ya dubi zakatan bayi da ka iya zama da wani manzo daga cikin manzansa ya ga babu zakatan da suka kai tsarkin sahabban da ya hada su da shi ya zauna da su tare da shi suka agaje suka taimaka masa addinin Allah ya kai ga inda yake bukatar ya kai Allah ya yi haka saboda ya gamsu da tsaftar zakatan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauraka duk wani wanda zai biyo bayansu na gaba ya gaba na bayan sai labari shi yasa wani malami abdulmuhsin al'abbad allah ya ƙara masa lafiya ya albarkaci rayuwarsa ya kyautata bayansa malaminmu ne da ya koyar da mu a madina yanzu haka inda ba allah ɗauki ransa ba a rauba masallacin manzo yana koyar da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda karatu da baiwa addinin musulunci gudunmuwa hammakan cewa in za a kawo shi ajiye mana karatu kaninsa ne yake masa jagora ina dafa hannun kaninsa izo da shi bakin aji ya laluba ya shiga aji ya kujerarsa ya zauna a amma in yana koyar da kai tauhidi idan ya zo magana imani da Allah duk ayar da take magana kan imani da Allah haka zai ɗauko daga bakar sai ya dire ina ɗauko ayoyin cikin sura kaza aya ta kaza Allah ya ce kaza sura ta kaza aya ta kaza Allah ya ce kaza sura ta kaza aya ta kaza Allah ya ce kaza sai ya gama kawo maka ayoyi sai kuma ya ce hadisan manzon Allah sai ya ce ruwayar wani daga sahabi wani kaza ruwayar wani daga sahabi wani kaza haka yake sai aka yi masa tambaya aka ce ya eh, sheikh ana samun wasu a yanayin da ake ciki gurbatar fahimta da karancin ilimi da jahilci har furta magana mara daɗi ga sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam me za ka ce sai ce wanda ya zagi wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama banda abin da zan gaya masa sai abin da wani daga cikin magabaci yake cewa duk wanda ya zagi sahabi bai cuci kowa ba sai dai kansa bai cuci kowa ba sai kansa babu abin da zai ragi wannan sahabin da izaga da shi tun da yardajen Allah ne wanda Allah ya da shi duk wanda zai kishi je ya kishi ah, to annabin ba ya dace ta sa Allah ya zaɓe shi ya yi ko shi ba to an ce maka duk duniya suna san sa ne ko san da ya rasu makiyansu sun fi cikin carbi ko wane carbi to aka shi bare kuma wanda suka taimaka masa an fahimta ko yace to duk wanda ya zagi waɗannan yardaddun na Allah bai cuci kowa ba sai kansu su an ga ƙarshen su an san yadda suka ƙare ne ba a san da yadda zai kare kuma alamu suna nuna ya tafi a haka ƙarshensa ba zai kyau an fahimta ku saboda haka wannan hadisai suna sanar da mu cewa mu yadda da wanda Allah ya yadda da shi mu ƙaunaci wanda Allah yake ƙauna mu ƙi wanda Allah ya ƙi mu ƙyamaci wanda Allah ya ƙyamata amma duk wanda Allah ya ce na yi da shi to ba ka da abin da ya wuce kai ma ka bi saboda haka ƙaunatar sahabbai a dunkule ƙaunar Allah ce imani ne kyautatawa ce addini ce ƙinsu kafirci ne munafirci ne shishigi ne asarar duniya da ta ce Allah ka kiyaye wannan shine abin da ya sawwaka game da waɗannan hadisi abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure Allah iya yafe mu assalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi man wala a satin da ya gabata akwai wanda ya turo takarda yace akwai wani hadisi cikin tahdhibul akhlaq juz'i na biyu da aka ce daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce sallah a daren juma'a tsakanin magariba da isha yi sallah raka'a biyu a kowace raka'a ya karanta fatiha da ayatul kursi sau ɗaya da suratul ikhlasi da suratul ma'awidatain qul a'udhu birbin falaq da birbin nas su kuma sau biyar biyar idan ya gama in yi tsarin Allah sau goma sha biyar ya yi salati ga annabi sau goma sha biyar ya sanya ladan wannan abin da i ga babansa da babansa in yi haka ya bayar da haƙƙinsu ba wanda kuma ya san iya ladan da za su samu sai Allah tambayar da yake yi wannan hadisun ko da aka faɗo shi a can littafin ba faɗo wanda ya rawace shi ba yake so hadisun ma ina da inganci ko kwaya abin yake kuma me yake nufi to ni dai abin da na sani a hadisance a cikin al'adabul mufrad na imamul bukhari ya ka hadisi da ke cewa inda wani abu da bawa ɗa zai wa iyayensa ya kusanci sauke haƙƙinsu a kansa sai in ya haɗu da ɗaya daga cikinsu a matsayin bawa ya fanshe shi ya ‘yanta shi ya zama ɗa to wani abu za a iya cewa ya yi wani abu na sauke haƙƙin iyaye to sai da yin haka kuma malamai suna cewa galibin ka abinda abin da ya shafi wato wata sallah ana cewa karanta kula'uzai kaza istighfari kaza salatin annabi kaza ana faɗo wasu adadi kina na maka in ka kuskure ba haka kai ba ba za a samu wannan abin kuma shi ma a can ɗin ba su kawo wa irawaito ba daga wani sahabi wani malami ne irawaito galibin wannan hadisai a ɓangaren falala da sauransu za ka ji kwashe-kwashe yanzu haka a halin da ake ciki a bincike da nake akan hadisin ban kammala ba amma na faɗo maganar don ya san da maganar ina sanar da ita an fahimta ko ina kuma bibiyar ta Allah ya kai wani sati mai zuwa zan ƙara wani abu a a yanzu dai wannan zan tsaya a an fahimta Yau. wannan kuma yake cewa mace ce ana bin ta azumin watan ramadan guda tara sakamakon haihuwa da kuma a halin yanzu tana da larurar da ta hana ta rama azumin kuma ga shi wani watan ramadan din ya gabato yaya za ta yi ana binta larurar ta hana ta yi yanzu ta kau ta yi in ba ta kau ba in dai ana tsammani da sa ran za ta warke ta jira ta warke ta yi wa Allah azuminsa da yake binta wa an ta sumu khairun lakum Allah ya ce ku yi azumin shi ya fi alkhairi amma in an tabbatar da ciwonta ba a da tsammani da kuma wato kyautata nan kusa za ta samu lafiya to sai ta sauka da kan wannan sai ta ciyarwa wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am an gane ku amma in kawai tana tunanin a yanzu ma shayarwa take yin ce za ta yi za ta sha wuya ai dama ba wani azumi mai daɗi ta ba wani zai za wai kayi daga farko a ƙarshe daɗi ne kawai zanna a cikinsu su fa da ƙishirwa ko? to ina da irin wannan jin wasu malama suna cewa ai wace wacce ciki yasa ta sha ko kuma wato ainihin shayarwa ta sa ta sha ta ciyar shi kenan ba komai a kanta sai aka waye gari mata yanzu suna nan suna ɗanawa ita ta na azumi in dai allah ya sa ciki a ratsu haka ake nema a tsaka kuma a aikin shirme in tana harkata ta biki aka ce ita ce kirjin biki daga tsakanin dora tukunya zuwa a sauke har sai yinin ya kare ita bata sa loma daya a bakin ta amma in ta yi a ta azumi a nan ne take shan wuya an fahimta ku muna da sakaci sai ga wato a shekarar nan ba gaba daya a wata daya ne rak ake azumin kuma in kin ce haihuwa ce cikin ya same ki a watan azumi kin haihu bayan watan azumi mana haihuwar ta gabato kina dab da cikin watan azumi a ce ma a azumin farkonsa kika haihu kina shayarwa ga rashin tsarkin da zaki ce ki azumi watan duka baki ba to kan dai yaron nan ya wayan da za a ce in yana tsotsan nono ya galabaita taki, in baki ci ba zake da shi za ku galabaita za ki iya yin azumi koda da kwaya daya biyu kwaya daya biyu kafin a ce ya kai amma sai ga basu damu da haka su ma kuma mazajen ba mai taya su tuna musu coke kefa da azumi a kai dan daga jefa kwaya daya daga lokaci zuwa lokaci a asibiti ce yanzu ai yaron yayi wayo tsotso ne da shi ya kuma zai tsotso bakin bari yayi wayo ko sai a ce ai can ciki ne yanzu kuma shayarwa ce to amma in dai da za a yi azumin nan Allah ya ce shi yake Allah ya samu dace dan an tsallaka wannan ramadan ɗin yana nan dai bashi ta wuce ta hada da wancan ramadan ɗin da wannan ɗin sai ta hada sun zama guda kaza sai ta yi masa eh shi kuma nake cewa karin bayani yake nema akan hadisin da ke magana cewar Allah subhanahu wata'ala ya tsine wa mazan da suke kwaikwayon mata da matan da suke kwaikwayon maza eh hadisi ne yake magana cewa wanda zai yi shiga irin ta mata ko ya rika kwaikwayon magana ta mata daudanci mai da kansa dan daudu ko ta mai da kanta maza-maza eh, tana mace to Allah ya tsine musu Allah bai tsara haka ba saboda kamar tana jin cewa ta sauka da kan tsarin da Allah ya yi ta koma wancan shine fi, shi ma yana jin ya sauka da kan wannan dawo wannan shine fi. sau da haka manzo ya ce nune masu yin Allah ya tsine musu in ma ta salon shiga na kaya in ma ta salon a magana da makamantar kuma duk ana yi da sunan wasan kwaikwayo a addinin musulunci ba wani abu da aka haramta da wasa zai halatta ma ka yi shi babu shi ta ga mace ta sa kayan maza ta fito a ita ce kaza ko namiji ya sa kayan mata ya fito a shine kandala wallahi za ka san kandala ne Allah ya kiyaye Ike cewa ko wani abu da ake yi idan aka ɗaura auren mutum a matsayin ango sukan ranka ya su tafi tare da abokansa domin raka shi wurin amarya wai akwai laifi a wannan abun ko ko babu komai akai in kuma wannan ba daidai bane me ya sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam game da wannan al'ada ce ta bahaushe dan a daura mutum aure a ranar zuwansa ga iyalinsa sukan tafi tare da abokai har ka zolayarta a zolaye shi a zolayi matar wannan karancin kishi ne ma yake jawo shi an gane ko ga amarya duka ƙara abin da ka yi da tarerayarka da waye da wannan da saka fatsarka ka sa ta naka ka dan hada da suka za da su kama kafa duk kuma kuma ta zo kuma kowane gaja na ma ya zo gata a hira a yi shirme ne al'ada ce idan suna kake so manzo sallallahu alaihi wasallama ya koda cewar wanda aka samu daga sahabbansa idan ka zo wajen amaryarka haka hadisai suke cewa idan aka kawo maka amaryarka wanda mata ne suke zuwa su kawo ta ƴan uwanta mata in aka kawo ta to manzo ce in ka shigo ka dafa kanta ka rike goshinta ka yi addu'ar da aka ce Allahumma inni as'aluka khairaha وخير ما جبلتها عنه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عنه kaga ba ce sahabi wane yazo da yata ba sahabi wane yazo da yata ko ba ce haka ba sannan aka ce ka jagorance ta ku yi sallah raka'a biyu kana gaba kana baya godiya ga Allah ya cika muku ni'imar da wasu na so ba su samu ba wasu ne ma ba su dace da ita yau ga ka a mijinta ga ta a matarka ba kowa iso haka ba sai ubangijin da ya idatar da ku wannan ni'ima to abin ku gode masa ne ku yaba masa an fahimta sannan aka ce in ka ji gare ka riki dan wani abin sawa a baka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ita nuna yayyan nono ya gabatar wa Aisha lokacin shine tsaraba to kama ka idan da kilishinka a'a lafiyayya ka zanka bandashe wacce aka bankare aka abin nan an gane ko a gabatarwa amarya wani abin da zai ƙara kauna ta ce a kazanan da a gida ake karkasawa daucin yawa ne ya sami ta yau ga ta gaba ɗaya ga gaba ko yanzu sai da ta raba ta yi to sannan kuma kai da za ka je manzo ya ce tabbatar ka tsabtace bakinka saboda shi ma da zai je gurin matarsa Aisha yayi aswaki aswaki kada tun rana farko ka bude baki ta ji hamami ta ce ashe da ma sai zaka ce kake yin brush ko gashi yanzu ta riga ta zama kai ka zama ita kuma daga bude baki ta ji wani hamami to duk waɗannan sune abin da sunna ta zo da su amma wannan wane ya ta wane ya ta kai a zolaye ka bai da asa barinsa shine dai Allah ya samu dace mutumin da ya mantuwa ya ce ba zai yi wani abu ba <clears throat> sai kuma daga baya mala akwai azumi a kansa ko babu idan mantuwa ce ta sa yayi inna allaha tajawaza an ummatil khata wan nisyan wa mastaqrihu alayhi Allah ya daukewa ya yayewa ba zai kama al'umma ta laifa abin da suka yi bisa kuskure ko mantuwa ko aka tirsasa su rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ma yace cikin addu'ar sahabbai da bayi na kware da suka yi Allah kaka kama mu idan muka kuskure ko muka manta idan muka yi mantuwa ko muka kuskure annabi yace Allah ya karbi wannan addu'a ba zai kama al'umma su da abin da suka yi bisa kuskure ko mantuwa ba to mantuwa ce ta sa kai ba za a ce sai an ɗauko wancan hukuncin an ɗora maka an fahimta ku sai dai a wajen malaman da suke fahimta cewar e laifi ne ba za a kama ka shi ba amma za ka yi kafara amma dai an ce ka yi kuma a nan da cewa abin da za ka yi zama kankaran laifin an fahimta ku za ka malamai suke cewa amma tuwa ce wannan ba daidai yake da kana sana kai ba eh, amma kana sana kai cewar wani shi ne ya fi alkhairi to za ka yi kafara eh, Allah ya samu dace kalma eh shishigi a addinin musulunci abinda ake cewa shishigi ka wuce inda aka saka ne shishigi misali ka wuce inda aka ce ka tsaya kamar da mai alali yake ce waya kifa inda amri shi ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya umarci manzansa da shi ya gaya mana cewar su sahabbai radiyallahu anhu wa radu anhu ya yadda da su sun yadda da su an gane ku sannan kuma shi manzo ya ce a so su a ƙaunace su dan har ya rika fadar wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani na ga gidansa a gidan aljanna wani na ci tafiyar takalminsa a gidan aljanna to kaga shi na nuna mutanen nan nagartattu ne daga sannan mutum shi kuma yake jin cewa su waɗannan su ne abin kinsa to ya yi shishigi bai tsaya inda aka tsaye da shi ya wuce inda aka ce ya tsaya ya cewa aka yi ya ƙaunace su da kuma wato ne nema musu gafara daga kurakurai والذين جاءوا من بعدهم يقولون yawa an gane ko shi na tarifin eh sahabi abinda malamai suke cewa sahabi a gurin malamai masana shari'a shine wanda ya rayu da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana mai imani da shi ya tabbata akan haka har mutuwa wanda ya ba da gaskiya da manzo ya rayu da shi yana mai imani da shi har Allah ya karɓi rayuwarsa suka ce shi ne yake nuna cewar har wanda yake makaho da mai ido sun shiga cikin wannan maimakon wanda suke cewa wanda ya gan shi kenan mara ido ya kenan an fahimta ko kuma cikin sabansa akwai mara ido an fahimta saboda haka wanda ya rayu da manzo ina mai ba da gaskiya da shi ya tabbata akan haka har Allah ya karɓi rayuwarsa shine sahabi amma in ka ce kalmar sahabi a larabci kawai wanda kana nike shi yana nike ka taku ta zo daya kuka rayu tare to shine sahabanka kai na sahabansa aboki an fahimta ku to kaga a fassara yare babin bai da alaka da kun yi imani da wani abu na sako ko ba ku ba a'a ko da gidowe taku ta zo daya kuka shaku za a iya cewa ai eh, gidowe abokin sabon amma ba kai sabon ba ko a zaman aji ko a zaman kasuwa ko a zaman unguwa an fahimta ko za a iya ce ka ne amma saɓanin wanda yake na sahabbantaka ta wanda suka rayu da manzo a'a abokantaka ce mai tare da cewa sai an yi imani da shi an tabbata akan haka hamdu to shine sahabi subhanahu

ya ce to akwai waɗanda a wajen magana raka ango su suna yi da sunan nasiha za a tafi tare da abokai wannan ya ce to ke baiwa Allah zaman aure zama ne na haƙuri in ya samu falilla alhamdu in aka jarrabe shi da babu ki karɓi wannan babu ko abubuwa makamantan wannan shi kuma dan ta ce to yar uwa kake biya wa magulmatan unguwa ki ta kawaye da mata rututu da ta kirki da ba ta kirki ba kaza kaza kaza kaza wancan shi kuma ya karba ce to bai Allah kin ya aure ba kin daina karatun musulunci ne. da dai mun san ki mahaddace qur'ani ce kina na ɗaya a jarrabawa ana kaza kaza kaza to yanzu kada kin zo gidan miji ki watsi da qur'ani a koma kallon hankaka da gauraka da waye da sauransu an fahimta ko cito in irin wannan suka yi ba irin wancan salon ne a ce an jaraka ango wannan ya zolaya wannan ya zolaya ba yaya sannan kuma a kowane salo su kuma a'a da ɗaiɗe da ɗaiɗe ake zuwa da su ba ayari ake zuwa da su yau ya gayyaci wancan ya je shi mijin gobe ya gayyaci wancan ya je cikin abokansa jibi ya gayyaci wancan ya je shi ba ya ba da irin tasa nasiha da gudunmu a tsarin addinin musulunci don mutum ya ɗauki wani amintaccensa ya shiga da shi gidansa da shi suna tare ya isar da wani saƙo na nasiha da zai iya yi fiye da shi bai saba musulunci ba an fahimta ko shi ma wannan da kake magana ce su to a matsayin ayari amma su zo su yi wani nasiha akan abin da ya faru na an yi aure to kamatu a irin waɗannan maimakon a ce sai wannan ranar ita nasiha ba ta takaitu a irin wannan lokaci saboda in aka ce ma nan za a tila mata wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan abubuwan a lokaci guda za su yawa an fahimta ko a a samu wani yanayi tun da dama lokaci ne duk wacce aka ce ta isa aure ko ana gab da abin nan a irin wasu yadda suke gayyata ta walima sukan ce to kuma akwai tunatarwa sai a gayyato wanda ya san shari'a sai ya tunatarwa bangaren abin da ya shafi haƙoƙin miji bangaren abin da ya shafi haƙoƙin mata ya zo yi bayani filla filla daki daki sai a ce to ga kasar ko ga memory ɗin tun ma ba abin nan ba ta je ta sa ta ji to ya fi a kan a ce sai an bi wannan salon kuma sai a ce sai a ranar raka an gomici kuma kamacin yawon don kada a mai da shi dai wata sunna an fahimta ko ya zama wani ya rika jin ciwon da bai yi ba ana cewa to kai ya baka wani fa ya gayyace ce kai mun ji shiru an fahimta ko yawwa eh, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu